Eh. tambaya ta ƙarshe akwai wata sabuwar akidar da aka kawo yanzu mai eh. idrisiya wannan akida an bude ta ne ah, a sunan shi na shekara da ta wuce saboda yau muna cikin 2024 eh. to 2023 mm. ah, to kungiyar nan ta kawo wasu ababa daban-daban da yawa kamar ɗaya a ciki shine kana ganin limami yana sallah amma mabiya yan sallah yana kutuba, kutuban juma kika eh. ka duba eh. sallah a cikin kutuba, wanda suka zo su bi shi sallah suna magana eh. a hanyar tambaye su question su ba shi amsa da sauransu kuma kana imami yana cikin kutuba ya saka audio video ya ce ku ji abin da wannan ya faɗa cikin audio shi ko dai a akidar tana cikin sunna ne ko kuma a'a tana cikin izana ne ko dai a'a akida ce wanda take da zaman kanta ba ta eh, eh, izala ko ta sunna ba tana nan zaman kanta a zaman bidi'a ce. To wannan abin da yake yi a lokacin da yake hutuba eh. wato wani abu ne sabo wanda babu shi a addinin musulunci. Maza Allah sallallahu Alaihi sallama ya yi kutubobi a masallatan Juma'a da masallatan Idi. Amma annabi sallallahu Alaihi sallama saboda ya nuna mana muhimmancin sauraron kutuba a lokacin da ake yi, ya ce idan ka ce wa ɗan uwanka an sit wato ka ce wa ɗan uwanka yi shiru ko watakila ɗan uwanka yana magana da wani kenan. Eh. sai ka ce masa yi shiru kaga cewa mutum yi shiru don ya saurari hudu ba umarni ne da abu mai kyau ko ba mai kyau ba abu mai kyau ne to annabi ya ce in kai haka nan kan lagauta ka yi lagau farka ba da umarni ne da abu mai kyau a lokacin da ake hudu ba annabi ya ce ka yi lagau ka yi barna a wata ruwaya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba ka da juma'a mm. to idan ka ba da umarni wa mutum ya yi shiru don ya saurari hudu ba ma a lokacin da ake hudu ba barna ce to ina kuma ka nemi a baka labarin batanci akan wani mutumin da baya wurin mm. ai ai Idris da da waɗanda ke tare da su abun tausayi ne mm. ka ce wa mutum yi shiru don mu saurari hudu ba nabi ya ce ka yi barna to ina kuma ga wanda yake neman a bashi wani mummunan labari akan wani yana cikin hudu ba ya saurara ya ce me kace yawa sai suka yi kaza sai suka yi kaza labari na batanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ku labarin batancin kowa cikin ku ina son gan ku cikin tsafta shi kuma sai ya dauki muhimmin lokaci da ake ba mala'iku suke nema mutane gafara yake so a bashi labarin karyace karyace da gulmace gulmace dan ya samu ya bata mutane abinda Idris yake yi ko ba za ka ce masa bid'a ba ba musulunci bane gaba daya domin sun an yarda abu musulunci ne ake ce masa bidiya amma wannan kutubar tasa ba ta musulunci ba ne mm, mm. ba ta musulunci ba ne ai abin bai kai matsayin bidiya ba ma domin ba shi da wani magabaci guda ɗaya a cikin malamai na dukkan ɗarikokin addini wanda ya yi wannan na biyu kuma ka zo ka sa kaset ai abin da za ka duba sarki zaki wai shin kaset ɗin nan da aka sa ma tukunna eh. yana koyar da haɗin kai ne yana koyar da son juna ne yana koyar da tsare mutuncin juna ne ko kasar ne na batanci na batanci to kaga ina kai ina lokacin da kake hudu ba da kai ma ya kamata ka yi wa kanka wa'azi ka ji tsoron Allah sai ka kawo tallan bata wasu jama'a kuma ka ce a lokacin hudu ban ne za ka sa wallahi tallahi Idris da mutanen sa abin tausayi babu wani dalili da aka baka dama ka yi magana a lokacin da liman yake hudu ba liman yana iya magana da mutane amma ba akan abin da ya shafi batanci ba sannan amma ka zo kana kokarin a maka labarin gulmace gulmace mm. shin gulma ko ba lokacin hudu ba ba mai kyau ne saboda haka matsalar malam akan maganar hudu basa ta juma'a muninta ya kai muni sai dai mu yi masa addu'a Allah ya ganar da shi su ma na kusa da shi Allah ya ganar da su amma wannan abin da yake ba hudu ba ba kuma ko da kasadin ɗin da yake sawa kalmomi ne na gyara ko masu kyawu to abin da aka wajabta masa shine shin mai kasadin ɗin ne yake hudubar ko shine hudubar mai hudubar ɗin wane ne khadib ɗin wane ne khadib ɗin khadib din mai hudubar ne mai kasadin ɗin da ake jin muryarsa ne wanda bai san ma an sa ba hmm. ko shi da yake zaune a matsayinsa na liman lokacin da aka san mai kuduba yake tsayawa lokaci ɗaya ne a sallar juma'a shine lokacin da ya kudubarsa na farko ya zauna ɗan lokaci sai ya tashi ya yi na biyu to ku tambayi idris komawa gefe da yake sauraron maganar wani a kaset ɗin shi kuma me dalilinsa akan wannan tunda shi ya ce baya bin abu sai da dalili ya kawo dalilinsa akan wannan hmm. saboda haka abinda idris yake yi ban iya ce masa ma hudu ba ne ba ka'idar musulunci ba ne ban ke ce masa ma bidi'a ne ba ka'idar musulunci ba ne. Don haka wannan abin tausayi ne. In aka haka shi kaɗai ne da waɗanda suka yi magana a cikin sallan lokaci sallan su ya ɓata ko dai a'a duk ya ɓata sallan jama'an da ke bin sa. Ai ai idan hudu ban liman bai yi ba ba ku da sallah. Eh. Kwarai da gaske idan liman bai karanta Fatiha da kyau ba eh. ba a karbi sallan liman ba don babu Fatiha ko ya kasa yin ruku'i da kyau ina sallah. waye ce muku ku je wajen irin wannan kadibi din ai da ya kamata mutanen da ke tare da Idris mm. su ce masa to kai malam Idris in dai ya halatta ka zo kana neman gulmace gulmace a bakin waɗanda ke masallaci lokacin da kake hudu ba to ka ba mu hadisi inda annabi ya taɓa yin haka ko ka ba mu hadisi inda sayyidina abubakar ya taɓa yin haka ko umar ko usmanu ko aliyu allah ya kara masu yadda ko ka ba mu kasa ɗin da aka gani daga sahabbai sun taɓa yin haka. Hmm. Sun zo ba ne a masallaci a lokacin su ba a saɓani ne? A lokacin su ba a samun barna ne mutane ba sa barna? Amma idan suka zo za su yi wa'azi sai ce ma balo a kawam ya na kaza wa kaza. Hmm. Amma ka zo ka zauna kana ba ka ce to yau ban mu kai ba za ka zo ka ce ban mu akan wani. yi ah, ta kwarai da gaske ban mu akan izala Jos. mu akan izala kaduna mu akan yan ɗarika mu akan gwamnatin jihar bauchi wannan wani irin jahilci ne wannan ai maganan ilimi a wannan babu ai saboda haka shi idris abun tausayi ne waɗanda ke bibiye da shi wallahi su ma abin tausayi ne shi za ka ga na matsa mu dan tattauna da shi watakila ya gane mm. ni ba ina nufin in tattauna da shi dan in ci mutuncinsa ba ne amma ni na san akwai a lot abubuwan da shi bai gane ba yanzu misali ya zo ya ce wa mutane lokacin da sallar idi ya daidai da ranar juma'a ya tara waɗannan taron mutanen nashi yara ya ce wai shi idan ya yi sallar asibahi yau ba zai tashi ba sai la'asar kaga ya soke musu sallar juma'a mm. ya kuma soke musu sallar azahar ya ce eh yace ba za ka yi juma'a ba babu wani kutub na zamani ma da ya faɗi wannan in ka ce masa zan yanka ka in baka kawo ba ba zai kawo ba ah, to ya kawo mana ba shi da inda ya samu wannan ittifakin malamai eh. shine har idan ba za ka yi sallar juma'a ba in idi ya zo ranar juma'a shine an yi maka rangwame amma rangwamen nan da aka yi maka shine za ka yi sallan azahar a madadin juma'a nan kuma ba a maka rangwame ba ɗaya na biyu kuma idan kai liman ne ka san shi ya tafiya ba ya tunanin jama'a tunda jama'a nasa wasu local champion ne da suke surrounding ɗinsa mm. idan kana da hankali kai limami ne shi ba liman ba ne to ya ɗauka duk mutanensa sun samu sallar idi ranar ai wani uzuri ya hana shi sallar idi ko To saboda haka idan yanzu wanda uzuri ya hana shi sallar idin nan in ya zo juma'a bai same ka ba to me kai masa kenan. illa kenan to ke malamai suka ce shi ko imami ko ya yi sallar idi dolansa ne ya je sallar juma'a saboda waɗanda ba samu juma'a ba zo samu juma'a bayansa to fi duk waɗannan bai gane ba sai ya rika tsara dalili ba ta inda ya kamata ya sara ba yana magana bai gane ba don haka idris yana da nashi matsaloli wanda muke fata allah ya fahimtar da shi duk zage-zagen nan da yake yi ba fa zai hana mun yin abin da muke yi ba yanzu misali maganar sadar da kaftin nan da kake tambaya ta ka ga wani littafi a hannu na yanzu da muke magana da kai a zariya nake eh. ka ga wannan littafin na rubuta shi ne yau din nan ake kammala bugawa A kan rigimar sadar da kaftin kuma na rubuta shi kuma zan kaddamar da shi saboda abin yana damuna a rika sa mu rigingimu a tsakaninmu akan wannan Mala in za yadda mu ma mu samu ɗaya a cikin a za ku samu ba wata wahala in Allah da duk yadda kuke so fiye da ɗaya ma za mu ba ku ai so muke dama ya yaɗu a duniya gode Allah ya saka da rai eh. mun yi rubutu da larabci kuma yanzu haka mun yi processing muna fassara shi zuwa turanci da harshen Hausa alhamdulillah insha Allah ta'ala mun gode sannan shayi wato ah, shawara ta karshe kafin mu bude layi bi ma'ana eh. wanda almajiransa da ke bin shi sallah wannan hutuban da suka yi wato ranko ya kama su kenan eh kwarai da gaske to ai ba su da wani dalili akan wannan ka gane ko annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ya ce man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun yanzu wannan abin da suka kirkiro suka kawo na sauraron kasar lokacin huduba ana huduba fa eh. ya sa kasar wai a saurara ko kuma yana huduba ya rika tambayar labarin gulmace gulmace ai sabon abu ne wanda babu shi a musulunci mm. annabi bai yi ba ba inda in ya ce min lokacin annabi babu kaset to ai akwai kunnuwa akwai bakuna gulman wa gulman wa annabi yayi na'am jama'a ku yi hakuri tashi lokacin da yake hudu ba shi abin da ya hudu bace kawai to shi da yake karban gulmace gulmace ya soki yan ɗarika ya soki 'yan izala ya soki 'yan shi'a ya soki 'yan salafiya ya soki gwamnati wannan gulmace-gulmacen da yake karba da a ce ɗalibansa za su gane sai ce malam ka mana hadisi wanda ya nuna irin wannan ba ta dace kake din annabi ya tame shi da wani amma abin da ke faruwa ba sa tuhumarsa shi yasa yake ta yin abubuwan da yake yi Na haka ina tabbata maka sarki zaki matsalolin Malam Idris wato yana afkar da mutane cikin fitina kuma wani abin da ke da ban mamaki shi yana cewa shi ne yake da awa zuwa ga tauhidi to wanda yake da tauhidi kamar yadda yake faɗa akwai wanda yake jin tsoro ne banda Allah ya aka yi muka kira shi mukabala yake zuwa hmm. ina tauhidin bai dogara da Allah bane kenan sannan kuma kwanan nan da aka zo aka ce za a kama bafa hotoro za a tuhume shi sai ga Idris Abdulaziz ba kunya ba tsoron Allah yana cewa ya san bafa hotoro ko duk yan kan Kano suka taru zai je to kai yan izalar Najeriya ba su taru ba kaki zuwa shi ne zaka tura shi shi ya ce ko an cire Inyas daga kabari zai je to kai kuma ba. na'am haka ne haka ne na haka to ya aka yi kai baka zama jarumi ka zo ba yan izala yaran yan izala ne suka zo ka kasa zuwa Amma shi kana cewa zai je ko suwa aka tara me yasa kai baka zo ba? Na'am ka tura ke kai baka zuwa kenan. <laughs> To saboda haka ishu din Malam Idris sarki zaki sai mu yi ta masa addu'a kuma wallahi wallahi kaga tun da na je mu yi mukabala mai zo ba eh. na yi shiru ban ce masa komai ba ba fa na bar shi bane. Mm. A'a ba fa na bar shi bane ai mu so muke sai ya gyaru ya zama kaman kowa insha Allah. kuma ba kira yake akan tauhidi ba shi munaffar ne ko ran mutane yake yi ba kokarin mutane su gane ba duk wanda yake son mutane su gane shi yasa na ce masa bai da uslubi mm. ka zagi wai uslubin banza waye uslubi kuma addini ne don mm. Allah ya ce wa annabi ka yi kira zuwa ga ubangijinka da hikima mm. da kuma wa'azi mai kyau me yasa Allah ya ce wal mau'izatul hasana hasana din ba ta da muhalli alqur'ani To saboda haka yanzu idan ni zan yi kira gare ka sarki zaki sai na ci mutuncin ka kuma in kira ka? A san ba zan zo ba. In za ka kira ni zuwa ga addini sai ka ci mutunci na ka kira ni? A san ba zaka zo ba. Yahudawa suka zo suka samu annabi suka ce annabi assalamu alaika ya Muhammad Allah ya kashe ka. Annabi Aisha tana tare da annabi ta ce wa alaikum assalamu wa assalamu wal la'ana. Hmm. Allah ya kashe ku Allah ya tsine muku annabi ya ce mata ma hadhihi ya Aisha ma hadha ya Aisha. Mm. ta ce ya ce kai me wannan ya yi kike faɗa maza ka ta ce baka ji abinda suka faɗi ba sai ya ce mata na ba su ansa ai ya ce mata aisha ma sahabar rifku shay'an illa zanahu wa man tuzi an fi shay'in illa shana ya ce babu wani abu da za a ya sa rangwame ba sai rangwame ya masa kyau ya masa kwalliya duk abin da aka ce da rangwame zai bata shi kar ki sake haka inna allaha rafiqun yuhibbu rifka fi kulle shai. Mm. Allah mai rangwantawa ne yana son rangwanci akan komai tsanantawa ba addini ba hmm. saboda haka zan yi kira a kan tauhidi ba tare da na tsananta ma wanda nake ganin bai gane ba so nake ya gane manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya je ta'ifa sun jajjefe shi aka yi masa raunuka kisa ce tabbatacciya aka ce masa to yanzu ya za ka yi mala'ikan duwatsu ya ce in ka yadda Allah ya ba shi izini ya zufe yanzu ya ce a'a Allah ka shirya da mutane na ba su gane ba ne yace inda ma su rahmatan la'anan an aiko ni ne don tausayi ba don zage-zage ba yanzu ka cire mun kalmomin zagi a cikin kasa ɗin Idris ka cire mun ayin alkur'ani da hadisi ga wanne ya fi yawa zagi ta za ta fi yawa a wani irin da'awa ne wannan kuma kar a gaya masa su mutane abin da yake damun su wai a ce mutum dokto. shi dokta me ne syllabus studies ne fa karatun syllabus ba shi ne karatu ba jumping studies ne ka yi jumping din wannan a wannan semester ka jumping din wannan a wannan semester za ka kwatanta kanka da wanda ya zauna ya karanta littafi daga bango zuwa bango saboda haka shi matsalar sa kenan bai yadda bai sani ba sannan kuma ya samu mutane sun taru yara yara fa hmm. sun taru a gindinsa suna maganganu sai a rika ce kaza kaza kaza kaza kaza don haka ina tabbata maka mu muna son Idris Abdulaziz ya gane ne amma abin da yake kwata kwata ba akidar ahlus sunna bane ba akidar malaman duniya bane eh, shai eh, kana kawo magana magana ke kawo magana ah, na har an fara kira ma amma wannan zamu ke a ba ahlus sunna bane kaga ah, kamar eh, shi Dr. Idris dinnan ba wanda ya wanda ya kawo akan facebook kamar malam musa yusuf da sunna shi eh. kan facebook da kowa ya san shi da ba wanda ya san shi ne yan bauchi kaɗai wasu eh. ta amma shi kuma malam musa yusuf da sunna shi ma ai eh, malamin sunna ne shin kana Dr. Idris da ya yi sunan ne ko dai a ya bari ko dai har yanzu yana cikin sunan saboda ka ce ba sunna ba ne. Ah, wannan abubuwan da yake ba karantarwa sunna ba ne. amma dr idris ina son gaya maka ko bayan da idala ta hadu nan eh. ya je wa'azinmu na ƙasa da muka yi a fago can karmar hukumar shira da ke jihar bauchi ya yi wa'azi a kan mumbarin kuma ya yarda da mu kuma a lokacin sakin hannun muke yi sallama ɗaya muke yi eh. amma bai gane mu yan gargajiya ba ne sai yanzu kuma duk ah, wannan magana da muke gaya maka kwarai da gaske mun yi wa'azi tare da shi a fago

wa'azi har garin cira barin gaya maka ma eh. har da aka yanka wani kuɗi na taimako da ake da bukata ya ce tun da shi daga jihar bauchi yake bari ya biya wannan kuɗin wa jihar bauchi naira dubu ɗari biyar kuma ya bayar amma wani lokacin ka sani muna sakin hannu fa a lokacin ka sani muna sallama da ya kuma duk ya san muna yi kwarai da gaske a'a shi ko ya sake ko bai sake ba mu sani ba amma dai ya san muna yi kuma bai ce mana yan gargajiya bai ce mana yan bidi'a ba har ya hau kan mumbarin mu ya yi wa'azi alhamdulillah <clears throat>